takunu fukara idan talakawa ne su kamin auren yugunihim Allahu min fadlihi Allah ya yi alkawarin zai wadata su daga falalasa balle ya mace ita ya mace ita aka dora kaddara ta yi digiri uku digiri na tana aiki albashinta naira dubu ɗari bakwai da hamsin a wata idan ta aure kawa zai yi cefane ne ita za ta yi kokai da kudin nata wa zai ce ba ne wa aka ce ba ta wurin zama wa aka ce mata zanin daurawa wa zai siya mata man shafawa da fankeke da gazar da jagira da dangwalgoshi to ke uwa wani irin dogon buri kike da shi me buri me kike nema a duniya wani ke karan kankin kina gidan miji a can wani da ke ciyar da ke ya baki masauki in baki da lafiya ki ce kan kina ciwo ya kike so a yi ki ce chemist a ce to ki a baki kuɗin da zaki sai magani ita ba yar wanda ya aure ta abin da zai mata kenan amma ki tsaya ki fiki fiki da ido ki ce yarinya ba za ta yi aure ba yarinya ba za ta yi aure ba to ya za a ce ta yi aure ga kawayenta nan kaga yar gidan wance da ta tsaya to da ta tsaya sai me kai ku daina ɗaukar kanku kuna jefawa cikin ƙazanta da taimuni da yawa ba laifi ba ne idan yarinya ta zama kamammiya Allah bai riga ya ba ta miji ba wanda ke ta ya aure ta bai Allah bai fitar mata da miji ba ku tsaya a ɗauki nauyinta ta yi ilimi ko shekara nawa za ta matuƙar tana gane karatu kuma kamammiya ce an tabbatar da can inda take ba lalacewa za ta yi ba alhamdulillah abu ne mai kyau ina fata an fahimci wannan amma yanzu ina maka magana yarinya tana son aure ga miji Allah ya bata sai ke kika ce yanzu ke baki yadda ba me kike nufi kusan da zai baka haushi shi uban da yace yaron ba zai karatu ba ba zai yi aure ba sai bayan digiri kaza shi yana da matashi shi a gida <laughs> ko bai da matashi yana zagewa ko bai zagewa ya rage kun shiru ku faɗa tsakanin ku da Allah da za ta yaji zai biya wa biko haka ne da za ta mutu zai auri wata sai dai ka ji labari ana yana juma'a mai zuwa to da wani hujja shi kuma zai hana dan shi aure idan duniya da gaskiya ita uwar da take cewa yarta ba za ta yi aure ba ga miji Allah ya bata ita tana da mijin ko ba ta da mijin menene mutuncin ta a wajen al'umma mijin wani mutunci aka gani a wurinta a wajen yarta har ma aka zo aka ce ana son yar ai mutunci uwar saboda matar aure ce da ce uwar shaidani ya ce kawai a cikin gari na'am za ma a yi sha'awar yar har zuwa sai ana son ta kenan auren shine mutuncin gidan tunda auren shine mutuncin gidan to yarinya ta isa aure tana son aure mai neman auren ya zo digiri nawa yake da shi ba tambaye ku ba ba sa ku ba annabi ka'ida ya bayar iza ja'akum man tarbauna dinahu wa kulukahu fazawwijuhu illa taf'aluhu takun Abin abinda annabi ya ce idan mutum ya zo neman yarku ku dubi abu biyu me addini shi me addini ne ko bai da addini a samu ba dan iska bane ba dan shaye shaye bane ba dan shan bula da ashana bane ba mai sace agwagin mutane a anguwa bane yana daga alamun mutum mai addini a samu yana da sana'a hanyar da yake samu ya ci abinci ba a lankosa ga kwai bane wa kulukahu yana da halaye masu kyau halaye masu kyau cikin ɗabi'u masu kyau akwai a samu kakan je ka yi buge-bugen abin da za ka ci ba da wasu ka dogara ba annabi ya ce idan aka samu irin wannan mutumi annabi ya ce fa yi juhu ku auren mashi full stop an gama illa taf'aluhu ba wanda ya sa ka tambaya wace kabila yake an ce bai rabe ne ka ce bai rabe <laughs> ko an ce muri ne ka ce ya muri ko ka ce sabon musulunta ne kusa ku na rashin hankalin wani mutum yana neman ana ce kai da Allah shi da kake ganin shi na mu da muka daɗe aboci ba abinda ba mu sani ba duk wannan gaggawar da yake babansa musulunta yi mun ji labari sanda ya taso a kano a nan ya karbi kalmar shahada sannan ya kara soboci to aka zo aka yi su to me zai zo ga mana dan tubabbe ko zai zo shi a musulunci aka bai shi ba amma babansa tubayi da labarin me ku sayyidina abubakar a musulunci aka haife shi ko tubaye sayyidu na umar sayyidu na usman abdurrahman ibn auf talha ibn ubaidillah khalid ibn walid sa'ad ibn abi waqas eh cikin kakadisa na za a bi duk yana ya samu wani ba maguzi a ciki da labarin tambaye ku shegantakar da ake a Najeriya sabbin tuba ne ke yin ko tsofin musulunta da Allah manya manyan gingima gingiman boka nan na Najeriya sabbin musulunta ne masu sa kwakwalo irin jariri na sabbin musulunta ne masu cewa a yanko fata farjin mace a ilaya sabbin musulunta ne masu cewa a ciro likafari a makabarta duk a ciki aka haihu su to ban gane ba kai ba abin da islam ya umarce mu da shi ba kenan abin da islam ya ce za iza ja'akum man tarbawna dinahu wa kulukahu fa juhu matukar ba mu gyara wannan ba cikin shege ba za a daina samun shi cikin al'umma musulmai ba matukar ba mu gyara wannan ba akwatuna masu kafa ba za a daina ganin su cikin al'umma musulmai ba dole sai mun gyara wannan kada ku ji tsoron talauci Allah ke wadatawa Allah ke sawa ya arziki kana iya ganin wani ba kowa ba ka ɗauki yarka ka bashi ka bashi dan Allah su zauna su zama na addini su taimaka addu'a suna yi wa iyayensu addu'a kuma ƙarshe Allah ya buɗa musu zama su arziki kuma su taimake ka tana yi waka na ce ka ce bai aure sai dai ya ta tara digirori ya gama tara digirorin daga nan da ya aure ba ruwan shi da kai ba ruwan shi da uwar shi matar shi da 'ya'yan shi su ne damuwarsa ba abin da ya dame shi kullum ya sayo matarsa kaza gasassa ya sayo mata shawarma meat pie cake ice cream amma ya bar tsohuwa rabon da ta sa nama bakinta ta manta har haƙorinta ya fara dafi da za ta cije ka sai amma allurar tetanus eh ko ya haɗa ta da rogo na'am me amfanin karatun in bai yi albarka ba kenan me ake nema a cikin karatu albarka karatun ake nema wace hanya za a bi karatun ya albarka shine kada a yi fada da shari'a wajen neman shi islam ya yadda kowane ilimi ka je ka karanta ka'idar da ya baka in za ka yi kai da sunan allah ka yi da niyya mai kyau ka yi da manufar taimakon al'ummarka manufar taimakon yan uwanka da danginka da iyayenka manufar taimakon islam manufar taimakon jama'aka wannan shi ne abin da ake so ka shiga neman ilimin tare da shi kuma kada ka yi fada da shari'ar Allah a wajen neman ilimin fada da aure domin karatu fada da shari'a ne wanda fada da shari'a nan kuma yana iya sa karatun ya zama bai albarka ba na san wanda ya nace irin wannan yasa sai ta zama likita kun sa abin da ya faru wallahi tana jami'a wani dan shi'a ya je hure mata kunne ya ta murkushe ta da sunan auren mutuwa a jami'a wani kazami dan shi'a tun daga nan ma an rasa yadda za a yi ga mutanen kirki ahlus sunna suna son yarinyar tana son su da ya yadda an ɗaura mata aure ta je jami'a da mijinta akwai matsala shi ma wanda zai zo ce zai hure mata kune da an ce ba ta aure ne ya jin tsoro dan da ya fara magana da ita za a samu likici ya shiga rikicin da bai san kanshi ba yarinyar ta samu tsaro da katanga ko bata samu ba to karshe sai ga dan shi'a su yan shi'a sun mai da ita jakar mutuwa a jami'a da Allah riba aka ce wajen neman gira an rasa mai Allah ka raba mu da irin wannan bala'i sai Allah madaukin sarki ce wallahu wasi'un alim Allah madaukin sarki mai yalwa falala ne sannan Allah madaukin sarki masani ne Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai gaba da rama wal yasta'fifil ladina wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allah min fadlihi to yaya والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي فتاكم ولا تكرهوا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم Allah madaukin sarki ya ce wal yasta'afifil ladina la yajiduna nikahan goro kana sa aure amma ba sadaki ba ba ba ba ba to ya za a yi Allah ce karka sha wahala yan da barbaru da barbaru wal yasta'afifil ladina la yajiduna nikahan wayanda ba su samu aure ba ba su samu halin aure ba Allah madaukin sarki ya ce su kame hatta yughniyahumullahu min fadlihi har Allah ya buɗa musu daga falalarsu ya ba su abin da za su samu damar yin sadaki da shi su yi aure Ba ka da halin yin aure aure bai samu ba to ba a yadda ka zama mazinaci ba ba a yadda ka je ka rinka lalata 'ya'yan mutane ba islam bai yadda da ba bai yadda da wannan ba ba a yadda ka je ka sa fim na batsa kana wasa da al'aurar ka haka biya bukatar ka ba akwai goraye da ke cikin wannan bala'in da ka je ɗakin goro ka ga ɗan talabijin haka 15 inches ko 21 inches da wani ɗan bidi-bidi to kar ka yi ta buruntu buruntu a cikin ɗakin idan ka rinka yawan buruntu buruntu ɗan buɗe wannan durowa buɗe wannan durowa to za ka buɗo matsala ba duka haka suke ba amma da dama sun fada cikin wannan abinda Allah ya ce ka yi haƙuri ka jure ka koma zuwa ga Allah ka jira sanda Allah zai buɗa maka wal yasta'fifu Ladina la yajiduna nikahan hatta yughnihum Allahu min fadlihi yanzu akwai ta shegantakar da samari da yan mata suke yi za ka yaro da ya yi asusu sai kokari ya siyo iPad sai siyo me sai sayo iPad ko ya siyo iPhone kai abin da ka ɗauka wasu littattafai zai dura a cikin rinka binciken addini ba shine damuwarsa ba ko san ba abin da yake so a ciki sky me sky saboda ya rinka yin video call ya rinka yin video call yarinya tana gidan ubanta a ɗakinta ta kulle kowa shi yana ɗakin shi amma yana kallanta ita ma tana kallon shi daga ɗakin shi zai iya sa yarinya ta tube tsirara yana kallanta uwar tana cikin gidan ba ta san abin da ake yi ba da ba shiga taka ba ta sai da daddare kaga yarinya ɗakin ta kullum wuta a kunna ba kashewa idan ba sa ba bidiyo call take yi da wani saurayi daga can wata duniya shi kuma yana yan taɓe taɓe tana yan taɓe taɓe tana ganin shi yana ganin ta da haka har za a biya bukata wannan haramun ne ku ji tsoron Allah matasa matasa ku ji tsoron Allah ba abin da Allah ya ce ku yi ba kenan Allah cewa wal yasta'afifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi yawancin pre-call da matasa suke yi da 'yan mata da tsakar dare da za ka je ka saurara da ka ji kalmomin batsar da baka taba jin irinsu ba da ka ji bai kalmomin batsar da baka taba jin irinsu ba a nan a waya zai rinka mata kalmomin batsa tana masa kalmomin batsa da haka zai biya bukatarsa ta sha'awa ka ji fasiki da safe kuma ganshi su mu su mu irin nan sun yi wuri ya kwana bai bacci ba shi bai sallar lafiya ba shi bai karatun qur'ani ba ya kwana ɗebo wa kanshi bala'i a gaban Allah idan da hali a masa aure ya ji Allah shi kenan sai a zauna lafiya da an samu ta yadda gurgura ta rutsa da shi sai ga abin ya miƙe lafiya kalau ba sake samun matsala ba amma matukar aka bar shi haka za a samu matsala in ba halin auren ku ba Allah ya ce to a kame wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughnihum Allahu min fadlihi Allah ce ya bi ta gunar kitaba min mimma malakat aymanukum waɗannan da suka buƙaci mukataba a cikinku daga bayinku waɗanda hannunku ya mallaka Allah ce fakati to ku rubuta musu makataba ku ɗora musu harajin da za su rinka baku domin su fahimci kansu musulunci ya samu ana harkar bayi da bauta amma musulunci bai so shi yasa musulunci sai yayi tsarin da za a yanta mutanen duniya gaba daya idan ka karya azuminka da gangan ka fara ta hau kanka sai a ce ka yanta bawa ko idan kai kisan kai sai a ce ka yanta mai bawa ko baiwa idan kai rantsuwa da baka iya cikawa ba ka yanta mai bawa ko baiwa abubuwa da yawa sai musulunci ya ta sanya idan kai ka za a yanta bawa in kai ka za a yanta bawa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka samu kuɗi ka sai bawa ka yanta shi ma lada yake da shi da yawa idan ka sai bawa ka yanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce gabobin bawan za su fanshi ka daga shiga wuta ranar tashin alkiyama hannun bawan ya fanshi hannunka hannunka ba zai shiga wuta ba kafar bawan ta fanshi kafarka kan bawan ya fanshi naka cikin bawan ya fanshi naka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce hatta farjinsa sai ya sai ya fanshi farjinka ba zai shiga wuta ba me yasa musulunci ya nuna falala da lada wajen yanta bayi saboda bautar yake bukata ya hana shi yasa musulunci ya karfafa gwiwa idan kana da bawa ya zo ya nemi taimako a wajen ka ka ɗora masa wani haraji da zai biya in ya biya ya fanshi kansa Allah ya ce ka taimaka masa ya fanshi kan nasa Allah ya ce in alintum fihim khaira idan kun fahimci alheri tattare da su alkawarin da kuka da su za su iya cikawa sai Allah madaukin sarki ya ce wa atuhum min malillahi allazi atakum ku ba su daga dukiyar Allah wacce ya baku da wannan ne malamai suka ce kallon da musulunci yake yi wa dukiya idan Allah ya baka dukiya ba yana maka ta kallon dukiya ka ce kai kadai ba yana maka ta kallon menene dukiya ce ta al'umma dukiya ce ta me ta al'umma shi yasa musulunci ya ba dukiyar musulmi tsaro da kariya me yasa ya ba dukiyar musulmi tsaro da kariya saboda idan dukiyar ta lalace al'umma musulmai ne gaba ɗaya suka yi asara shi yasa Allah ya ce wawa idan aka mutu aka bar mashi gado aka ga ya dauki dukiyar tasa ta gado aka danka mashi zai lalata ta kada a bashi a bashi tuwo amma ka a bashi kuɗi a bashi ne tuwo a mai riga ka a bashi kuɗi ba za a danka masa ba sai an ga ya kai lokacin da ya shiryu idan aka danka masa dukiyar dukiyar za ta zama ta yi amfani kai ku ce Allahu akbar Allahu akbar da wannan nake addu'a ga gwamnatin jihar Kano Allah ya saka mata da alkhairi kun san dalili bullo da tsarin aurar da zaurawa da suka yi bullo da tsarin aurar da zaurawa wani dan na gaya mun sun taba yin census a Kano a anguwa ɗaya anguwar fage suka samu akwai zaura sama da dubu uku a anguwa guda ɗaya zaura sama da dubu uku zaura sama da dubu uku na akwai zaura da shekara uku rabanta da miji wata shekara shida akwai wanda ya ce ma wallahi ya san wace shekara takwas rabanta da miji Allah ramma ya ce ya san wace shekara ta ashirin ba miji kenan tallafa wa al'umma domin su yi aure abu ne da yake da muhimmanci kwarai da gaske wannan ya nuna akwai bukatar masu kuɗi ku rinka yin ngo ngo na tallafawa matasa domin yin aure ku je kasashen laraba ku ga abin da yake faruwa ku je saudiya malam ibrahim disina akwai masu tallafa kungiyoyin tallafawa matasa su yi aure ko babu malam ibrahim disina ce yake dan madina ne ya ce akwai ku je kasashen da dama inda musulunci ya ci gaba mai kudi guda ɗaya zai fito ya ce yana so a sama mashi yara guda ɗari maza da basu da mata yara ɗari shi shi kadai kawai sai a zuwa a census amma sai an tabbatar kana zuwa sallar jami'i masallaci zai shiga ko ba zai shiga ba sai an tabbatar da baka shaye-shaye sai an tabbatar da matashi ne da tsatse sai a tara masa zunzurutun matasa kamar guda ɗari idan aka tara masa su me sana'a ku duka ba su yi sana'a ba sai shi a koya musu sana'a a koya musu sana'a kai me kake so ya ce tela kai fa ya ce ɗinkin takalma kai fa rini kai fa kowa ya zaɓi sana'a da yake so sai ya ɗauki nauyin matasan nan guda ɗari duk a koya musu sana'a yanzu duka sun samu me sana'a sai ya ce kowa je nemi yarinya da yake so kuma matasa guda ɗari sai a fantsamo cikin gari duk matashi da ya samu wacce ta yi shi ke da akwai fom sai a cika idan aka kammala komi ya hallara sai a shirya ranar da za a ɗaura auren waɗannan matasa gaba daya idan aka ɗaura auren matasan dama duka suna da sana'a shi zai ba da sadaki shi zai akwati mai taya da fantimoti da kit da komi shi zai idan an kammala kuma sai ɗauki jari sai ba waɗannan matasa ki to kuje Allah ya sa wa auren ku albarka a samu maluma su yi addu'a a fatan alkhairi yanzu kowane matashi ga sana'a ga jari ga sabuwar amarya ga waleda da Allah wannan matashi akwai nan da zai wa Allah jira bai yi wa alhaji na addu'a ba amarya akwai nan da za ta yi jira ta yi addu'a bayan ta yi da ubanta da miji za ta tuno da alhaji nan ko ba za ta tuno da shi ba da wannan ake taimakon al'umma kuma kun san wani abu muna da masu kuɗin da in sun ce duk wata za su yi wa matashi dubu aure a najeriya muna da wanda za su yi ko ba abin da za su ji a duke amma idan suka samu matsala ba su fahimci wa atuhum min malin lahin lazi a ba cewa dukiyar ta Allah ce ku ba su daga dukiyar Allah wace ya baku dukiyar ta Allah ce Allah kuma yana so su sarrafa wannan dukiya ta hanyar da ta dace ya kamata a ce su gane wannan to sai aka rishin sa ba su gane wannan ba mutum ya tara mahaukatan miliyoyin da bai ma san kansu ba bai ma san ya zai da su ba sai bayan ya mutu a samu bala'i akwai wanda yana mutuwa ɗaya daga cikin 'ya'yan aka bar masa wasu mahaukatan miliyoyi da aka lissafa yaron miliyoyin sai yaron kwakwalwarsa ta fara tabuwa yana neman ya haukaci saboda miliyoyin sun wuce hankalin shi kun san abin da ya fara yi jamani ya fara turawa a samu mishi karnuka kowane kare miliyan uku wai kare guda ɗaya kare naira miliyan uku kuma daga sana ɗauko baturen da zai lura da karnuka albashin shi a wata dubu ɗari biyar wani irin bala'i ne wannan uban ya tara kuɗi ɗan ba tarbiyya bai san addini ba kuɗin an tara su ba taimaki marayu ba ba taimaki miskinai ba ba taimaki fakirai ba ga tsofaffi nan ba su da 'ya'yan da za su taimake su sun galabaita yaransu sun mutu su kuma tsohuwa ya same su wani 'ya'yan ma Allah bai bashi ba irin wayannan tsofi suna da bukatar tallafi ko ba su da shi ku je asibitocin mu mace za ta zo haihuwa saboda naira dubu goma sha biyar ta mutu saboda 15,000 naira ta mutu ka je asibiti ka ga an yi accident mutum an kawo shi ana so a bashi jinya ta gaugawa saboda naira dubu ashirin ko dubu goma sha biyar ko dubu goma ya mutu mace mai naƙuda ta zo wajen haihuwa tiyata ta same ta akwai wacce tiyata ta sa wato sai an yi tiyata a hidda ɗan ba halin da za a yi haɗɗan ya mutu yanzu likitoci sun yi kwamfamin ɗan ya mutu ya za a cire ɗan mataccen saboda idan ba cire ɗan mataccen ba shi ma zai iya kawo salwantar rayuwarta an rasa yadda za a yi ka je asibiti ka ga an kawo mutum daga ƙauye an kawo shi private clinic an ɗan fara bashi magani bai kara warkewa ba ya mutu dangi sun zo 'ya'ya suna so su karɓi gawar akwai bil maganin da ba su biya ba asibitin ta rike gawar sai sun biya bil maganin da ba su biya ba kamin a ba su gawar su mata jana'iza su kuma a ranar abin da za su ci ba su da shi balle abin da za su karɓo tsoho gagawar tsoho cikin firij suna so su karɓo ta su yi mata jana'iza amma saboda sun gagara biyan bil na wannan private clinic sun ma rasa inda za su shiga duniya idan da mawadatanmu sun gane muhimmancin da ke tattare da infaƙi ta wayannan hanyoyin da allah kaɗai sai inda muka kai su akwai yara suna na Allah kaɗai san iyakarsu sun gama sakandare suna da five credit suna da math suna da english da za a samu masu ɗaukar nauyin su wasu likitoci za su zama wasu injiniyoyi za su zama wasu manyan malaman addinin musulunci za su zama wasu harshen larabci za su karanto wasu fikihun musulunci za su je su karanto da an samu wani suka ɗauki nauyin su an rasa wanda zai ɗauki nauyin su suna ta wanta garariya a cikin gari karshe sun koma 'yan shaye-shaye sun lalace da haka wanda da a ce mawadatanmu za su ɗauki dukiyar su saka da duk wannan bala'in an ceci al'ummarmu da gare shi to amma idan aka samu matsala ba su fahimci wa atuhum min malillahi allazi Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce wala tukrihu fatayatikum alal biga in ta tahassuna Allah ya ce ya ku waliyai kada ku kuskura ku tilasta ku yangin ku mata cikin zina bayan su kuyangin suna so su kame ba fa ya tukuna ake magana ba wa ake magana baiwa da ake gabata da yanci kuyanga da ake gabata da yanci Allah ya ce kar a kuskura a tilasta ta zina alhali ta zaɓi ta kame malamai suka ce ko da ba ta zaɓi ta kame ba bai halatta a tilasta ta ta yi zina an ce alhali ta zaɓi ta kame domin a nuna cewa idan ta zaɓi ta kame aka tilasta ta to bala'i kan bala'i ya ƙara aukuwa. da labarin tambaye ka ba ma ku yanga ba kai yanzu ya kake kokari ka tilasta zuwa ga zina alhali tana so ta kame wa kake so ka tilasta ya yariya ya baliga ta isa aure ga sha'awa tana ji a jikinta in ta kwanta da dare ta gagarar bacci ta ta mutsu mutsu ta rasa inda za ta sa kanta kullum mafarkin da namiji take yi ga miji Allah ya bata na kwarai wanda zai iya rike ta yarinya miya ga hijabi ga karatun ƙur'ani ta faɗa wa iyaye baba aure nake so na yi ga miji na samu mahaifiyata aure nake so na yi ga miji na samu kai kuma ka ce ba za ki yi aure ba sai bayan shekara uku ko hudu da Allah wannan baiwar Allah in ta fada cikin zina wa ya tilasta ta ta zina ya za ka yi da wannan ayar ranar tashin alkiyama ke uwa ya zaki da wannan ayar gaban Allah ranar tashin alkiyama wala tukrihu fatayatikum alal bigai in arada tahassul ya zaki da wannan ayar abinda zaki cewa Allah ya Allah to abin da yasa na hana ta tana karanta economics kai ban san me abin mu ta dauki addini ba kina je ki gaba Allah wannan hujja zai ubangiji zai karba za ka ce ya Allah abin da ya sa na hana ta yarinyar na ga tana da basira geographin nan ta yi nisa a ciki shi yasa nace sai ta karasa to in tana da basira kai baka da basira don da kana da basira da ka bi shari'a ko da baka bi shari'a ba wallahi mala'ika Allah zai sa ya rinka dibgaka a filin alkiyama sai da Allah ya daka babu ruwan Allah ke da kika tsaya yarinya ba za ta yi aure ba ga miji ta samu sai ta yi kaza sai ta yi kaza miji mutumin kirki zai iya rike ta yarinya na son aure tana son miji kika hana ta saboda dalili ki kawai na duniya ke dole sai ta yi kaza ta yi kaza wallahi ki shirya Allah sai ya sa an tittike ki ranar tashin alkiyama saboda kin ci amanar addini kin ci amanar tarbiyya kin ci amanar wannan iya da Allah ya danka a hannunki amana wallahi amana ce kika ci Qur'ani ya ce wala tuhul fatayatukum alal bigai in arada tahassul dalilin da ya yake kuma da tauta ku ayat al hayat duniya don ku samu da wani mataki ne duniya shi yasa ku ya da ta wani tambaye wata ta tsaya yake ba za ta abu ba sai ta zama kuma economic ko sai ta zama geography ko tana malamin sirri ta gama don Allah ta hana yarinyar ta yi aure don ta gama wannan kwatin saboda kwatin zai taimaki yarinyar ta ceci uwa a gaban albashi suka sa mata kowace tana turo mata dubu sha biyar karshen wata in ta hada arba'in da biyar to me ta rasa abin da ta rasa addini abin da ta rasa lada abin da ta rasa mutunci matukar wannan karatun ya mai da yaran mazinata idan karatun bai lalata tarbiyyar yaran ba alhamdulillah abu ne da ake su ba abu ne da musulunci yake kyama ba amma inda muke magana shine a tilasta yarinya tana son aure har a jefa ta cikin zina har a sa ta koma lalatacciya saboda neman dan wani mata'i na duniya nan bala'in yake wallahi ba da daya wani dan uwa yake gaya mu matash suna zaune lahiya uwar wai ta samu yarinya a dimishin america dimishin a yana iya ciyar da matashi yana iya shayar da ita yana iya mata tufafi ya gina mata kantame mai gida ya saya mata motar shiga wai amma ta sama mata admission a america saboda haka dole a kashe auren yarinya ta tafi <coughs> dole a kashe auren yarinya ta tafi wai a america karshe ma cikin manyan maguzawan duniya inda na yi rashin sa ma cikin kungiyar 'yan maɗigo za ta shiga can yara nawa suka zama 'yan maɗigo a sakandare a ina ake yin kwanan gida da sai a jami'a tun sakandare ake fara ku je jami'oyi ku gani aka rashin sa'a yarinya ba tarbiyya sai ta kulla kawa da ita in aka rashin sa'a ta abu da lesbian yar maɗigo to daga nan yarinya ta koma yar maɗigo ko hutu aka dawo ta matsa lamba kenan sai ta tafi gidan kawar sai ta je ta kwana uku ko hudu ɗaki ɗaya suke kwana ana matse-matse da lashe-lashe da tanɗe da yan tando bala'i da tana da miji za ta fada cikin wannan tarko inda ba kaddara ba an fi tsammanin an fi sa rai an fi fatan a ceci imaninta da addininta da tana da miji kuma ku je jami'o'i ku ga mata masu aure nawa suke wanda wonderfully mata masu aure nawa ne a jami'a suke performing za a ga yarinya gata da miji da aurenta wata ba tana da yara a gida amma kullum da an manna result gpa ɗinta za ka gan shi very high